أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا غانا تسلاتا بيو قوات الربيع الأول ألف جدري هدو da arba'in da biyu wace sai daidai da ashirin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa bi ta'arifi haƙoƙil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu ya rubuta alƙadu iyaf rahimahullah wannan shine darasinmu na farko a yau a shafi na 198 darasi na sittin daidai bayan tsawon zama na korona da aka yi wata bakwai yau hadda kwana goma to yau Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi mu dawo kuma insha Allah mun dawo kenan za mu ci gaba da karatu muna bayanin fasli akan mu'jizozi na alkur'ani wato fuskokin da ƙur'ani ya faskara ya gagari kowa har ma su ma'abuta 'yan baka larabawa suka sakankance suka yadda cewa wannan magana ba magana ba ce irin wacce su suke yi domin ta fi tasu girma ta fi tasu daɗi ta fi tasu zaƙi su da kansu sun ba da wannan shaida to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 61 malace layin shukun. su larabawa ba su shakku annal kalama taw'u muradihim cewa magana wato ɗa'ar nufinsu ne suna juya magana yadda suka ga dama yadda suka nufi magana haka take zuwa musu shine taw'u muradihim wato ɗa'a ke ga manufarsu wal balaghata sannan balaga milku qiyadihim mallakan jagorancinsu ne yadda suka ga dama haka suke juya magana qad hawau fununaha sun tattara fannonin magana iri-iri daban-daban daban wasambatu sannan suka kirato suka tsatso oyunaha idanuwanta na ruwa wato duk inda za a ce wannan ido na ruwa ne na magana to larabawa sun tsatso shi wa dakalu min kulli babin min abwabiha sannan sun shiga daga kowace kofa daga cikin kofofin balaga in dai balarabe ne ya san magana maganar mata san shi alau sannan sun hau sarhan bene lebologi asbabiha domin isuwa zuwa ga duk wani dalilai na magana duk dalilin da zai sa a ce mutum ya iya magana ko da a kan bene ne ko tsauni ko tsani to larabawa sun kai sun hau faƙalu fil sai suka yi faɗi maganganu a cikin abin da yake magana ce mai daraja in an ce kafa wato abu mai daraja asalinsa kenan amma sai aka aro shi akan haɗari sai a ce a ah, khatarun haɗari amma asalin khatar wato abu mai daraja sai suka faɗi magana a cikin abu mai daraja walmahi kana suka faɗi magana a cikin abu wulaƙantacce bai ma'ana kamar yadda suka faɗi magana akan abin da yake da daraja to haka kuma sun yi magana akan abin da ma bai da daraja wata fannanu suka shiga fannona filgas a cikin ramammiyar magana wasamin da kuma gwaggwaba mai kauri wata ƙawalu sannan suka maganta suka yi maganganu filƙul a cikin ɗan kaɗan walkus da kuma yawa wani zubin za su yi magana kaɗan za ka ganta amma sai ka yi mamakin wai wani irin hankali ne shirya irin wannan magana shin ya ma aka yi hankalinsa ya kai wurin wani zubin kuma za su tsara magana mai yawa wata fajalu sannan suka yi alfahari finnobmi wannan a cikin waƙe da kuma zubar biyar magana in an ce annasur magana da yake zubabba wadda yake ba waƙa ba amma an ce annabm magana da yake tana da tsari tana da farko tana da ƙarshe tana da tsakiya ita ce annab famara ahu ba abin da ya ɗumauta su illa rasulun karim face wani manzo mai girma da kitabin aziz da wani littafi mabuwayi kwatsam da suka tsinci wannan manzo shi ko littafin da manzon ya zo da shi la ya fihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi ƙarya ba ta zuwa ma littafin ba ta tsakankaninsa ba ba kuma ta bayansa ba littafin da yake dauke da shi kai tanzilun min hakimin hamid wannan littafi saukakke ne daga ma'abocin hikima wato ya babban sarki wannan aya ce a cikin suratul fussilat aya ta 42 uhkimat ayatu wannan littafin an hukunta ayoyinsa wa fussilat kalimatu sannan an fayyace kalmominsa wa baharat balagatuhu al balagarsa kuma ta ɗumautar da hankula hankula sun magaza gane ma ta ina za su kama saboda tsananin balaga alkur'ani wa zaharat fasahatuhu sannan fasaharsa shi littafin ta bayyana ana kulli makon akan duk wata magana idan mai magana ya yi magana min iya maganarsa ka ɗauko ƙur'ani ka kare maganarsa da alƙur'ani to za ka samu ƙur'ani yarin jayi wannan maganar mai magana ana fahimta wata zafara ijazuhu wa ijazo sannan gajarcin alƙur'ani da kuma gajiyarwarsa yarin rinjayi dukkan wani abokin magana ɗan an ce azzafar shine rinjaye Alƙur'ani ɗan kaɗan ɗinsa to sun rinjaye magana mai fasaha sannan yawansa kuma ya gagarbi wani abokin magana yanzu misali kaga idan muka ce wace sura ce karama a cikin Alƙur'ani yar kaɗan ba mamaki mu ce wal'af ko kuma mu ce inna a to in ka ɗauki waɗannan surorin kaga takaitattun surori ne idan da za a fayyace maka abin da suka kunsa to duk iya magana mai magana shi ma sai ya sallama ma girma waɗannan ayoyi ne bayanin da malai yake yi wato gajerun surorin alƙur'ani da dogayen surorin sun yi rinjaye akan duk maganan mai magana wata zaharar haƙiƙatu wa majazu sannan haƙiƙanin ƙur'ani da kuma majazinsa in an ce majazi wato shine a yi amfani da kalma ba a inda aka saba amfani da ita ba misali kamar a hausance ma hausawa sukan yi wannan ce aiwa na nan ya zo ya keta mun rigan mutunci to mutunci shi mutum ne bare ya yi riga ana fahimta shi ne majal kaga an yi amfani da magana amma ba inda take ba ko a ce a giwa ta shigo gari kaga mutum zai tunanin asalin giwa ce sai kuma ya ce maka kowa na faɗin ku zo ku ga gwamnan jihar sokoto ashe ba asalin giwa ba ce to shi ne majazi qur'ani duka irin waɗannan abubuwa ya kawo misali innan ladina ma amwala inna ma ya kulu na fi tunin na lallai waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci to wuta suke ci a cikin cikinsu to amma su ba wuta suka ci wani ba dukiya suka kwasa ba ba gidaje suka kwace ba to ina wutar take kaga amfani da magana kenan ba inda aka ajiye ba wannan shine majaz to qur'ani duka yayi amfani da waɗannan abubuwa kuma larabawa sun sani wa tabarat matali'uhu mafitan alqur'ani tabarat wato tayrin jayi fil husni a cikin kyau wa maqati'u da kuma ƙarshensa farkonsa da ƙarshensa ya yi rinjayi akan kowace magana misali akwai surar da za ka ga ta ƙare bai ɗaya ko kuma da harafi ɗaya Allah subhanahu ta'ala na cewa inna a'tayna kal kautsar ta ƙare da menene ra'u fa salli li rabbika wanhar ta kare da ra'u inna shani'aka huwal to wannan shine abin da ake cewa maqafi karshen surori misali kamar kuma wal asr kaga ta kare da ra'u innal insana lafi khusr ra'u illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ra'u wani zubin kuma kaga ta kare da wani harafin wanda ba shi ba مثالي كمان ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تقال ده لام ألم يجعل كيدهم في تضليل لام وأرسل عليهم طيرا أبابيل كيف يزري تغميهم بحجارة من سجيل لام كيشنا فجعلهم كعصف معقول دو هكا ده فرقان سا ده كرشان duk ya gagari ko ma wani irin mutum ne kowace irin fasaha Allah ya bashi saboda duk irin fasahar larabawa irin yadda suka saba magana ƙur'ani ya zo musu da irin wannan kuma ya zo musu da abin ba sani ba misali suna magana da abin da aka ce istifam kwastan mark tambaya alƙur'ani ya zo da wannan alam tara kaifa shin baka gani ba tambaya ne hal taka hadithul gashiya shin labarin mai lullubewa ya zo maka hal ata ala insani aynun min ad shin wani zamani ya zo wa mutum kaga tambaya su ma a cikin maganganunsa akwai tambaya haka kuma umarni qul a'udhu bi rabbil Ka kace ina neman tsari da ubangijin safiya kaga umarni ne Ƙul ya ayyuhal kafirun kace ya ku taron kafirai Umarni ne قل أعوذ برب الناس كتي إنا نيمان سألي دا أبنجي متاني أمرنيني تو دهكا القرآني سيزوم سما دا أبن دا بسوتاني با منيني أبن دا سبو دا ونزو بن سكن فالا مغانا دا لاباري الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون labari ake ba su godiya ta tabbata ga Allah dukkanin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa wannan da ya halarci kan mai da kasa su ma sukan ba da labari a cikin al'amuransu wani zubin ƙur'ani ya fara magana da rantsuwa su ma sukan yi rantsuwa wallaili idza yaghsha na rantse da dare idan ya lullube da lullubewansa wadduha na rantse da lokacin hantsi washamsi wadduhaha na rantse da rana da kuma haskenta wal asr ina rantsuwa da zamani kaga duka waɗannan rantsarantsa ne su ma suna rantsuwa to amma qur'ani da ya tashi dumauta su sai ya zo musu da abinda su basu ma san shi ba a cikin yare wani zubin sai ka ya ce alif lam mim ga alifin ga lamun ga mim su ba su magana haka wani zubin ka ya ce ƙaf sun san ƙaf harafi ne amma mai ake nufi da shi su a cikin magana su ba wannan wani zubin ka ya ce nun sun san nun harafi ne amma kuma su maganar su babu ta ba haka suke ba don haka ƙur'ani saboda ya gajiyar da su sai zo musu da abin da suka sani kai da wanda ma ba su sanin ba ana fahimta magana shine wato maqati' da matali' Farkonsa da kuma ƙarshen sa wa hawat kullal bayani jawami'u dunkulallun kalmomin alqur'ani sai suka tattara dukkanin bayani misali Allah subhanahu ta'ala na cewa kuma bari mu ƙara kaɗan wa bada'i'u da kuma kyawawansa jawami' dunkulallun kalmomi bada'i' jama'u badi'a kyawawan lafazansa Allah subhanahu wa ta'ala cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab a cikin yin qisasi bi ma'ana wanda yayi ai masa to akwai rayuwa ga mutane kaga aya ce gajera amma in za a taskace ta ai bayani ma'ananta zai dauki volume volume na littattafai me ake nufi da wannan duk mutumin da ya san cewa in ya sare wani za a sare shi ba zai saran ba wanda ya san cewa in ya karya wani za a karya shi ba zai karya ba yanzu duk abin da ke faruwa da sunan zanga-zanga ainihin car park wurin ajiyar motoci na wani motocin ba a san adadinsu ba da sunan zanga-zanga in an ce peaceful demonstration misali ko protest in shi za ku yi misali in ma ya halatta bare bai halatta ba sai ku daga abubuwa jami'ai suna kariyan ku menene yasa za a fasa wa mai mota mota ko a kona ana fahimta abu ya kai ga an yi attacking immigration misali kamar a Lagos an fasa police station haka Edo wurare ga shi na abu na tafiya haka to kaga da mutum ya san in yayi za a yi masa ba za shi je je eh ba an fahimta barawo in ya san cewa in yi sata za a yanke hannunsa ba zai ɗauki kayan wani ba in ka tafi wasu wurare kamar manyan ƙasashen nan na turai misali za ka gaba addini gare su ba amma akwai tsari da amana ina magana da wani ɗan majalisa yana ce min <clears throat> ya tafi singapore ne ko ina ne sai suka kwana a wani hotel sai ya manta abubuwansa da suka tashi kamar a ce nan sun bar kaduna <clears throat> za su tafi kano to kafin su je already ɗakin sun yi tracing sun gane wanda aka ba wannan ɗakin ko da aka yi allocating masa ɗakin sa a can da ya je aka ce to ga abubuwan ka kamanta da shi a kaduna a ɗaki ka za a hotel ɗin da ka zauna amma yake ya tafi saudiya wayarsa a mota driver ya ɗauke shi sai shaidan ya mantar da shi waya mai tsada ko da ya fito ya dinga kiran waya an kashi kaga bambancin mu da su mu muna da addinin amma ba shi muke aiki da shi ba su ba su da addinin amma kuma duk kusan doctrine din su din da suke tafiya da kansa tsari ne irin namu daga wurin mu suka suka gyara shi suka gyara <coughs> amma sun iske mai musulunci amma kuma ka kalle shi musuluncin ne shi za suka zauna lafiya ana fahimta <coughs> malai ce wa مع إيجازه حسن نظمه <coughs> حسن نظمه ككاوان آل سعر شيء القرآني اعتدل مع إيجازه يا ديديتو da takaitattun kalmominsa inda kaga kalmomi sun takaita to za ka ga kuma tsarin ya yi kyau da wannan takaituwan kalmomin وانطبق على كثره فوائد مختار لفظه ذا بقول لفظا القران مختار لفظه ذا بقول لفظا انطبق يا يديدي على كثره فوائد اكن يوم فائدوجنسا وهم ابصق ما كانوا في هذا الباب مجالا سولا رباوا سوسك في كووا yalwa a cikin wannan majali abin da ya shafi magana sun fi kowa iya magana wa ashharu fi al-khataba sannan sun fi kowa shahara wurin magana su larabawa ana fahimta rijalan wato mazajensu mazajensu sun fi kowa shahara ana fahimta saboda idan kana karatun adadi literature na larabawa wata maganan idan ka kalle ta ka kalle ta sai ka ce eh lallai lallai akwai wanda ke juya rayuwar mutane saboda kai ko me za a baka ka tsara irin wannan magana ba za ka iya ba sannan shi waye ba shi fasahar ma da har ya gane wannan abu haka yake tsaro kamar cire adadi na larabawa a yaren kama misali wani mawaƙi in ya zo ya shiryo waƙa ya shirya waƙa sai ga kai lalle shi fagensa ne kai ba za ka iya irin wannan ba an fahimta malamai don haka su larabawa su suka fi kowa yawan mazaje a cikin magana ga tambayar da malam kai wa aktaru fi sajja'i sannan kuma su suka fi kowa a wurin tsara magana a tsaro magana karshen ta ya zama bai ɗaya shine as-saj'u su suka fi kowa wa shi'ri sannan kuma da waka tijala su suka fi kowa yawan goga gogan da za a ɗiro ruwa ba mamaki kai ka zo da guda ɗaya ne wurin ɗiban magana su ko sun zo da goma in an juya wannan magana sai a juya in an juya wancan sai a juya in ka karanci haka za ka gani misali kaman mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ai akwai sanda wasu mutane suka zo za su kai alfari suka ce ya rasulullah in dai ka ce kai manzo ne to mu muna da mawaki fito mana da mawakinka in ka ce ka iya magana muna da mai khutba kawo mana mai khutbanka ana fahimta sai mai magana su mai khutba ya tashi ya khutba ya khutba ya khutba bayan ya gama na sallah yana da mai khutba sunan shi sabit bin qais bin shammat radiyallahu anhu ce mai da masa da martani shi ma ya ralo ya mai da martani mawaƙinsu ya tashi ya yi waƙa yana ce mafla nahnul kiramu fala hayyun yu'adiluna in ka koma arus mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu ana kiran shi bahrul basit ya basiti inna wajhi fika mushta'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ya tafi akan wannan tsari nahnul kiramu fala hayyun yu'adiluna fina al-kiramu wa fina yuqsamu ar-raba'u ya ƙare da ainun ana fahimta da hassan ibn sabit ya tashi radiyallahu an abinda ake ce saja ƙarin magana sai ya bi irin ma'aunin da shi mawaƙin ya zo da shi kuma shi ma ya ƙare waƙarsa da ainun ɗin da wancan ya ƙare annabi yana zaune sai da kansu ɗayansu ya tashi ya ce to mai khutban su ya fi namu sannan mawaƙinsu ya fi namu don haka mun musulunta ana fahimta to sun fi kowa yawan guga a cikin wannan wa awsa'u fil gharibi wal lughati maqalan bi lughatihim sannan kuma su suka fi kowa yalwa a cikin tsofaffin kalmomi gari, kalmomin da yake baki haka kuma wal da kuma luganci saboda in balarabe ya ga dama duk da bai cikin babi na fasaha sai ya kawo maka abin da kawai zai naɗa rigan shi tashi tafi ba wanda zai fahimta kamar yadda ya faru wani mutum wani lokaci ya zo ya liƙa takarda a masallaci abin da ya rubuta sina mru'un wara da'a limra'atin in qilhatin maqta'inna qad muniyat bi akli tarmuq fa asabaha min ajliha simsar an yamunna Allahu 'alayha bi litra bishash yamanna takarda kawai fita abin shi kowa ya zo ya duba wannan takarda to wai wannan ya kirbetu wannan mutum Allah wai daren shi ma inji suke cewa me yake so ya gaya wa mutane da zai manna wannan takardar da shi kadai ya san abin da ya manna ana fahimta shine algharib dattawan kalmomi baki wai abin da ya faɗa wai yana gaya wa mutanen ainihin unguwa ne mahaifiyar shi ba ta da lafiya ta ci ainihin mata da ta ainihin kwananniya to saboda tsamin wannan maza sai cikin mahaifiyarsa ya rikirkice ta dinga ainihin kashi tana gudawa wai kokari yake ce jama'a ku sa ta cikin addu'a Allah ya bata lafiya maganan kenan <laughs> amma ba wanda ya fahimci abin da ya faɗa ana fahimta to ire-iren waɗannan suna nan da yawa wani balaraban kawai an gansa aka tamshi kai aina na katok ina taguwarka yace taraktuha tar'al huqu ماذا قلت me kace yace taraktuha tar'al huqu wai wai ya bata tana cin ciyawa shi to kace kawai ta akulu al'ush tana cin ciyawa shikenan ka huta mu ma mun huta a wani ce wai ya bata tana tana kiwo tana cin ciyawa kaga sai yayi bayani ana fahimta haka shi ma wani lokaci balaraban kauye wani lokaci ya faɗi da ya faɗi kan jaki sai mutane suka tashi suka kewaye shi suna subhanallah ta ah, malakum takakatum alayya ka takakuikum ala bijinna ka'u anni me kuka zo kuka taro akai na kaman kun taro wa mutum mai iska wanda iska ta bugi. maimakon ya yace in faddu ku tashi wasu ta ka'u anni wannan ku ya tashi ban wuri da Allah kun hana mini ventilation iska to ire-iren waɗannan larabawa su suka fi kowa sanin irin waɗannan dattawan kalmomi malamai ana fahimta belogatihim allati biha yata'awarun da yaransu da suke magana wa manazi'ihim allati anha yatanazalun haka kuma da wurin jayayyansu wanda da shi suke sa'insa sorikhan bihim fi kulli ain shi qur'anin yanayi musu ihu a kowane lokaci wa muqarri'an lahum yana kuma kwankwasan su alqari'atu malqari'a bid'an wa 20 ama da uku qur'ani na kwankwasan su in kuna iyawa ala ru'usil mala'i ajma'in abisa bainar jama'a gaba daya in kuna iyawa to ku zo da iri na in za ku iya shekara 23 am yaquluna iftara wai shin ko za su ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kagi wannan qur'anin ne qul kace da su fa'atu bi suratin mithli to kuma ku zo da sura mana irin sa shi qur'anin wad'u man istata'tum min dunillah sannan ku kira duk irin wanda kuke iyawa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne suratu yunus aya ta 38 ba su iya ba qur'anin sai sake gargadin su wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in har kun kasance cikin tantama da shakku cikin abin da muka sassaukawa da bawan mu fa'tu bi suratin min mithli to ku zo da sura mana daga irin alqur'ani mu gani ila qawlihi har ma inda qur'anin yazo ya silin ya doɗe yace case close walan taf'alu wa in lam taf'alu falan taf'alu in ba ku yi haka din ba a yanzu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke tsakankanin ku yake gaban ku yake raye lokacin larabawa da iya magana to bayan kun kare ba waɗanda za su iya zuwa da irin alkur'ani malami ana fahimta suratul baqara ce wannan aya ta 23 zuwa ta 24 kai sai ma aka tara mu gaba daya kace qul kace la in ijtama'atil insu wal jin da fa aljannu da mutane za su tattaru ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan su zo da irin kwatankwacin wannan qur'anin la ya'tuna bi mithlihi ba za su zo da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashi sun taimaka ma sashi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya taimaki wannan wancan ma ya taimaki wannan wai akan a zo da irin qur'ani malam ba za a iya ba an fahimta wannan suratu isra'i ce aya ta 88 sannan ya ci gaba da cewa wa qul kace fa'tu bi ashri suwarin misli ku zo da surori goma irin alqur'ani muftarayatin na kage in kun ce shi kaga yayi to ku zo da guda goma kagaggu in kuna iyawa ba su iya ba suratu hud wannan aya ta goma sha uku ce to duk irin waɗannan gargaɗi da ƙur'ani ya malaraba wannan babu wanda ya iya zuwa da irin alƙur'ani wa zalika malaki abin da yasa annal muftara shi kagaggen abu ashal ya fi saukin a zo da shi ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب سنن زوادك أيادك آجي على الاختيار بس أقرب يا بوكو سنش يعني ينادى هلا أميدا كريا تزمى أما إذا جسكيا أنا إيه برن برن نندنا إيه كان ذاتك saboda ƙage wani abu ne mai sauki ana fahimta amma ita gaskiyan ko da yanzu aka canza ta misali za ta yi halinta a nan gaba to don haka ƙagen abu ya fi sauƙin zuwa a kago a zo da shi to tun da akwai sauƙi a zo da ƙage, to kuma ku zo da kagaggen in kuna iyawa ba su iya ba wallabbu idza tabi'a al-ma'na sahih shi ko lafazi idan ya fi ma'ana ingantacciya kyana as'ab ya fi tsananin wahala in lafazi za a ce zai daidai da ma'anansa ya fi wahala wali haza qil a don haka aka ce fulanun yaktub wane yana rubutu ko yana rubutawa kama yuqalu la kamar yadda aka ce da shi fulanun yaktubu kama yurid wane yakan rubuta kamar yadda ya so akwai bambanci tsakanin ta'abirin guda biyu nan ya ce fulanun yaktub wane yana rubutawa nan kuma ya ce wane yana rubutu kamar yadda ya so to sai mala ce walil awwal ala sani fadl ga na farko akan na biyu akwai falala saboda shi na farko fulanun yaktub wane na rubutu yadda tsarin yake haka yake binsa amma fulanun yaktubu kama yurid wannan na rubutu kamar yadda ya so ba lalle bane zaman da aka sashi shi yadda ra'in kansa ya so yake an gane mamanci ko shi sa na farko yake da falala akan na biyu wa bainahuma tsakanin su akwai sha'un tazara ba'idun mai nisa falam yazal yuqarri'uhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gushe ba yana wato ainihin ƙwanƙwasarsu. su ashadda taqri tsananin ƙwanƙwasa wai wabbihum kuma yana tsawata masu ta taubih tsananin tsawatawa wa yusaffihu ahlamahum yana wofintar da hankulansu waya ya'ubtu a'lamahum yana saukar da mazajensu manyansu kenan Wayu yushaffitu nizamahum yana wawwatsa tsarinsu waya yadhummu alihatahum sannan yana zargin gumakansu wa iyahum da su kansu wa yastabi'u ardahum yana halatta kuma kasarsu wa diyarahum da gidajensu wa afwalahum da dukiyoyinsu wa hum fi kulli hadha naqisun duk da haka su kuma dan suna masu ja baya an mu'aradatihi daga barin tinkararsa ai kaga yanzu kai mutum mutumin da zai tinkari gidanka sai in dai karfin naka kenan ba yadda zaka yi amma an kana da sauran ƙarfi to baki rai za a bakin fama an fahimta to amma duk da ya wofintar da hankalinsu ya la'anci gumakansu ya sunkuyar da manyansu amma duk da haka sun ja da baya daga barin tunkararsa ba su iya ba Mujimun suna masu ja da baya an mumatalati daga barin misaltuwa da irin alkur'ani saboda ba za su iya ba yukhadi'una anfusahum suna yaudaran kansu bitashghib da hargowa bitakzib da ƙaryatawa wal igra da kuma rudarwa bil iftira da cewa ai wannan kage ne ai wannan to in dai ni kagansa nayi kai ma kago naka ka zo da naka irin kagen ya gagara malamai kuna ko fahimta wa qaulihim da fadin su da suke cewa in hadha illa qaulul bashar da Allah jama'a kada hankalin ku ya tashi wannan ba wani abu bane face maganar mutum ne to kai ma zo da taka maganar irin tashi ana ko fahimta suratul muddathir ayata 25 da kuma cewa in hadha illa sihrun yu'thar wannan wani sihiri ne wanda aka kira to aka samo daga wurin wani to kuma ku je ku samo mana a inda ake samowa an fahimta suratul muddathir ayata 24 sihrun wa sihrun mustamir da kuma cewa wannan wani sihiri ne mai dogewa mai ci gaba to kuma ku yi counter attack ku zo da irinsa wanda zai doge din suratul qamar ayata biyu da kuma wa ifkun iftara cewa wannan kage ne wanda ya kage shi suratul furqan ayata hudu da kuma wa asatirul awwalin ai wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko suratul furqan aya ta biyar to duk abin da kace din in har haka ne kace ai wani ka san shi saboda bakin sa ne yasa in ya faɗa ake sauraren shi to kai ma malkwada naka bakin ka faɗa yadda ya faɗa sai a saurare ka kuna fahimta wal mubahata da kuma rudewa fa buhital ladhi kafar warrida da kuma yadda da dani'a da kaskanci sun yadda sun rude sun dumauce kuma sun yadda su kaskantattu ne ke kaulihim kamar faɗin su na gulf zukatanmu a dode take da kalmar khilaf murfi suratul baqara aya ta 88 sannan fi akinnatin mimma tad'una ilai zukatanmu na cikin murafai suna cikin murfi daga cikin irin wannan kira da kake mana wa fi azanina waqr a cikin kunnuwanmu akwai narkakkiyar dalma wa min bainina wa bainika hijab tsakanin mu da kai akwai shamaki fa'amal innana aminun ka aikata mu ma muna nan muna namu aiki ana fahimta duk fahar gowa ce ba. suratul fusilat aya ta biyar da kuma cewa da abin ya kai ya kai su sun kasa zuwa da irin qur'ani sai suka ce wa kafaru la tasma'u li hadha alquran suka ce kun ga saurari irin wannan alquran wal ghawfi ku yi kutse a cikinsa. ku kawo wargi a cikinsa. La'alla la'allakum taglibun ko ku za ku samu rinjaye suratul fusilat aya ta 26 bi ma'ana idan za ku bashi dama ya gaya wa mutane qur'ani su saurare shi ba za mu taɓa rinjaye a kansa ba da ya kafa daba yana wa'azi ku zo ku yi kutse ku yi hargowa ku yi hayaniya ku kawo ya mutsi a watsi kar a bari a saurare shi sa'ai mai abin faɗa baya faɗa ai to ku bari mana ku kawo na ku shi ma ya kawo nashi sallallahu alaihi wa sallam ana fahimta suratul fusilat aya ta 26 walid'a da kuma ikrari ma'al ajm tare da kasawa ke kaulihim Kaman faɗin bai kaulihim da faɗin su walau launa sha'u la qulna misla hada ana fahimta ai da mun so wa idza tutla alaihim ayatuna qalu law nasha'u la qulna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin ai mu ma da mun so da mun faɗi irin wannan magana da ka faɗa ah, to ku so mana ku faɗa din magani in kuna iya suratul anfal aya ta 31 wa qad qala lahum Allah alhali Allah subhanahu wa ta'ala yake da su walan taf'alu ba za ku iya ba fama fa'alu ba su yi ɗin ba wala ƙadaru ba su kuma samu iko ba wa man ta'afa zalika min sukhafaihim duk kuma wanda ya zo ma haka daga cikin wawayensu ke musailima kaman musailima sunan shi habib ibn har asalin sunansa ken amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sa masa al-kazzab makaryaci saboda ya zo na ikrarin annabi to duk mutumin da yayi yunkurin cewa zai zo da irin qur'ani daga cikin sukhafa sakarkarun su kashafa awara sai ya hankado aibinsa al-awar aibi ai kaga ya zo ya ce wai shi zai zo da irin al-qur'ani sai je ce wai wai alfilu malfilu wai giwa me ya sanar da kai abin da ake cewa giwa wa ma adraka malfilu me ya sanar da kai abin da ake cewa giwa khurtumun tawilun da wata dabba ce mai tsawon hanci wa zanabun qasir da kuma dan guntun jela <laughs> wai shi qur'ani cikin kaga sai sai hankalo aibin sa haka kuma zai zai kofin wan nazi'ati gharqa wan shi, nashda wai al ta khubza fal'ajinati ajna wai wai masu kullin kwabi in suka abinda masu kullin, masu kwaɓin kulli in suka kwaɓa. ana fahimta da kuma masu gawara ya shi su haɗa. ko qur'ani shi kenan to duk mutumin da ya yayi ya ce zai zo da irin qur'ani ka shafa awara sai ya bayyanar da aibinsa ana fahimta lai jami'ihim ga dukkaninsu kowa sai ya ga aibinsa wa salabahumullahu sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya sance masu ma alifuhu abinda suka saba da shi min fasaha kalamihim na daga cikin fasahar maganarsu wa illa in ko ba haka ba falam yahfa ba abu bane wanda ya ɓoye ala ahlil maizi minhum akan ma'abuta tantancewa daga cikinsu annahu laisa min namati fasahatihim cewa irin wannan magana ba ta daga cikin hanyar fasaha su annama hanya wala jinsi balagatihim bai daga cikin jinsin balagarsu. bal kai a'a wallawa an humudbirin sai su juya su bashi baya wa atau mud'inin sannan su zo suna masu jayuwa suna masu miƙa wuya min baini muhtadin wa baini maftun tsakankaninsu su zaka ga wani shiryayye ne wani kuma an fitine shi shi dai bai ce ya gasgata ba kuma ba zai iya cewa ya karyata ba an fitine shi an fahimta wali haza a don haka lamma sami alwalidu ibn al-mughira a lokacin da walidu dan mughira ya ji min annabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji fadin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لله سبحانه وتعالى ينا امرتن كو دين عدالتي ده كيوتتاوا وليد بن المغيره يجي wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa surah an-nahl ayat 90 qala sayyida wa buga tagumi ya buga ta mudun ne mai kudi shine baban khalid bin walid ana fahimta radiyallahu anhu shine wanda ayoyi suka sauka a can kansa cikin al-muddathir inda ka zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda barni da wanda na halitta yana shi kadai ko kuma ina ni kadai lokacin da na halicce shi na sanya masa dukiya shimfiɗe ana fahimta waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda na bashi yara halakke saboda yana da yara zarata guda goma duk inda za shi suna biye da shi uku daga cikin sun akwai khalid daga cikin su radiyallahu anhu ana fahimta malamai don haka ya ji ƙur'anin sai ya buga tagumi ya yi tagumi sai ce wallahi inni sami'tu min muhammadin kalama wallahi ni na ji wata magana daga wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa min kalamil in, wala min kalamil jin wannan a wata riwaya na koma na saki ne bai shi daga cikin maganar mutum ba maganar aljani bane ana fahimta sai ci gaba da cewa wallahi inna lahu la halal wallahi wannan magana tana da dandano, wa inna alaihi la talawa ana cewa talawa bi fathi ta ana cewa talawa sannan kuma saman sa akwai daɗi wannan magana wa inna asfalahu la mughdiq kasan sa mai bubbugar da ruwa ne wannan magana wa inna a'lahu la musmir saman sa wallahi mai yabanya ne saboda ai duk sanda jiyojin bishiya suka bubbugar da ruwa to in me yabanya ce me zai faru a sama ba tsoro za ta yi ba to don haka wannan itaciya za ta bubbugar da ruwa kuma sama zai yabanya da ya faɗi wannan magana sai abu jihar hankalin shi ya tashi shi ma asalin sunansa amur ibn hisham annabi alaihi salatu wasallam ya sa masa abu jihar asalin kinayarsa abul hakam baban hikima saboda akwai fasaha amma saboda ya kasa gane gaskiya na mai da suna ya da shi abuja ana fahimta da suka ga walidu bin Mugira ya kama hanyar neman shari'a sai suka ce to mutumin nan muka bar shi zai tozarta mu Abuja jahal sai je same shi ce wai mun ji an ce talauci ya same ka kama kana ta marari jikinka na rawa zaka shiga addinin yara saboda abinda suke cewa sallam addinin matasa sabba ta shiga addinin yara sai ya ce ni aka ce ah, to ga duk gari sun dauka an ce talauci ya same ka dukiyarka ta kare yanzu ya kare ma kokari kake ka shiga kai ma kana da dattijo tsofai tsofai ku ne masu faɗa a garin makka amma kana so ka shiga addinin yara ya ce haka aka ce eh ah, ga magana na gaya maka magana ta shiga gari amma in kana so ka wanke kanka to ka tara mutane ka baranta da kanka wannan magana abin da za ka yi kawai kenan kafta amma ba haka ba lalle akwai negative akwai white impression ya shiga gari cewa gashi sai ya ce to a tara mutane aka tara mutane ya ce to ku kuna faɗin cewa muhammad dinnan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaukaci ne kun taba ganin shi yana duka suka ce a kuna ikirarin boka ne kun taba ganin shi yana ramlu bugun kasa suka ce a'a kun ce mai sahari ne kun taba ganin shi yana dabo dabo suka ce a'a suka ce to idan fa mahuwa? in duk ba wannan bane to meye sai ce in hadha illa qawlul eh, in haza illa sihrun yu'ta ai wannan ba wani abu bane face wani sihiri da aka samo ya koyo shi daga wani in haza illa qaulul bashar ai wannan ba wani abu bane face maganar dan adam mutum ne sai Abu ya ce to kaga ka wanke kanka kenan yanzu ka fita babu sauran wani allegation against you ka riga ka fita ana fahimta to amma abinda malaki sunna mana kafiri ne ya ji qur'ani amma ya san ba maganar mutum bane to shi sa malamai da ake muna fahimtar ƙura'ani da yadda muke gane harufan boko haka muke fahimtar ƙur'ani akwai surorin da za a ɗauko sai dai ka ji masallaci ya ruɗe da kuka kawai saboda manya-manyan maganganu da suke ƙunshe amma ba mu fahimta shi sa ba mu jin zaƙinsa ba mu jin ɗanɗanansa amma shi balarabe ne ya san maganan ya san ɗanɗananta kuma yana jin zaƙinta na ana fahimta to haka wa zakara abu ubay abu ubay ya ambato rahimahullah yana cewa shine huwa al-imam al-hafiz al-qasim bin sallam rahimahullah yake anna arabiyan wani balaraban kauye sami'a rajulan yaqra yaji wani mutum yace fadda bima tu'mar in an ce sada'a ya fasa kaman kwalba kaman karfi zaka ce saba fulanun eh, abin nan azzujaj wane ya fasa kwalba to wannan isti'ara ce saboda kaga gaskiya ai ba fasa ta ake ba me ake yi fadin ta ake yi amma sai aka yi isti'ara kace fazza geta me son ta ya so me kinta ya fada da ita kuna fahimta wani? balaraban da ya ji wannan aya da ke cikin suratul hajj aya ta tafa'in da hudu fasajar kawai sai ya zo ya ji wani karatu ne ba fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin kawai sai fadi sujada sai ka ce a wa qala sai ce sajadtu li fasahati ni yace ba wai ya musulunta bane a'a fasahar magana ce ta sa ni nayi sujada irin wannan ci riwayar bukhari rahimahullah in ka koma karshen suratun eh, abin da najm fasjudu lillahi wa abudu wasu akwai sujada wurin annabi sallallahu ya zo yana karanta wannan a farfajiyan ka'aba da musulman da mushrikai kowa sai ya fadi ya sujada da aka same su aka ce a ah, to kuma kun yi irin yadda suka ce ai ba abin da za mu iya yi mu yi compensating magana sai dai mu ma mu yi kawai mu yi sujada bi ma'ana ba abin da za a yi mu iya saka wa wannan magana ba mu da shi sai dai mu ma mu yi sai suka suka ce amma ba wai mu ba bane kawai abin da za mu iya yi kenan mu yi shine muka yi to kun ga qur'ani jama'a ba karamin littafi bane fasahar ta abubuwa akwai wata professor a Scotland ana kiranta Nibia Abbott take cewa duk inda mutum zai ɗauki ƙur'anin nan ya duba shi ya buɗe ya kai ya dawo ba musulma ba ce ya san wannan ba maganan mutum ba ne kuma ta ce ƙur'ani shi ne kaɗai littafin da ya saura littafin Allah a doron duniya ba musulma ba ce to shi sa yana da kyau mu yi ƙoƙari mu haddace abin da Allah ya rubuta mana sannan mu yi ƙoƙari mu haddatar da 'ya'yayenmu زامو دت آية أنا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك